Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a 24 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Yusuf dauke da kanun labarai. Kungiyar kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 ta kaddamar da wata gidauniya. Hukumomi a kasar Kenya na shirin sake lale akan yaƙi da annobar COVID-19. Ana ci gaba da nunin yatsa tsakanin Amurka da China. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da al'ummar musulmai suka soma azumin watan Ramadan a yau. Gwamnatin jihar Bauchi ta kafa wasu sababbin dokoki. domin hana cunkoson jama'a sanadiyar annobar coronavirus duk da yake ta ce ba za ta hana jama'a walwala ba gwamnatin jihar filato ta sassauta dokar hana zirga-zirga na tsawon kwanaki biyu domin baiwa jama'a damar tanadar kayan abinci da na bukata to amma ta sha alwashin kwashe almajirai zuwa jihohinsu na asali haka kuma za mu kawo muku shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke shiryawa ya gabatar to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ƙungiyar ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ta G20 tana kira ga duk ƙasashen duniya ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamfanoni masu zaman kansu tare da masu kuɗi da su ba da tasu gudunmawa ga asusun da ta ƙaddamar domin yaƙi da annobar covid-19 wadda aka shata a kan dala biliyan takwas. Taron na ƙasa da ƙasa na gwamnatoci tare da gwamnonin bankin ƙasashe goma sha tara tare da ƙungiyar Turai sun tara kimanin dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara a cewar su a yau Juma'a. Kasar Saudi Arabia ce ke jagorantar wannan kungiyar ta G20 inda ta ba da gudunmawar dala miliyan 500. Kalubalen duniya na buƙatar taimakon duniya, don haka wannan lokaci ne da ya kamata mu tashi tsaye wajen samar da magani da kayan aiki don yakar wannan annobar ta COVID-19. shugaban kungiyar G20 Fahad Al-Mubarak ya ce, "Mun yaba da wannan yunkuri na tara kudade daga duk faɗin duniya kana da mahimmancin samar da wannan kuɗi a daidai wannan bagiran. Birtaniya kuwa ta ce har ta yi gwajin maganin annobar coronavirus a kan mutum na farko a ƙasashen turai. An gwada maganin rigakafin a kan wasu mutum biyu 'yan sa kai a jiya Alhamis a birnin Oxford inda wasu masana daga jami'ar suka kirkiro maganin cikin ƙasa da watanni uku. Za kuma ƙara gwajin a kan ɗaruruwan 'yan sa kai kana wasu kuma za musu allurar cutar kyanda don ganin aikin maganin amma 'yan sa kan ba za su san wani irin magani suka sha ba don gane ko maganin yana aiki. A yau juma hukumomi a kasar Kenya ke shirin sake duba irin matakai da suka ɗauka a kan yaƙi da annobar COVID-19 na aiki yadda ya kamata. Ministan cikin gida Fred Maring ya ce cibiyoyin yaƙi da annobar covid-19 na ƙara ƙaimi a lardunan mombasa kwale da kilifi kenya dai na ƙara ƙoƙarin ganin ta ci gaba da duba mutane masu ɗauke da wannan annobar a ci gaba da yunkurin shugaban ƙasar uhuru kenyatta na ganin an samu damar kamo wasu mutane goma sha biyu da suka tsere daga wurin da ake keɓe masu ɗauke da wannan cutar da ake kulawa da su a birnin nairobi karamar hukumar mandera a ranar laraba ta kaddamar da dokar takaita zirga-zirga har na tsawon kwanaki 21 a dalilin karuwar wasu da ke dauke da annobar ta covid-19 matakan baya-baya da kasar ta kenya ta dauka har da na hana tafiye-tafiye a kan titi da hana sauka ko tashin jiragen sama a kasar kasar dai a yanzu tana da mutum 320 da ke dauke da cutar kana wasu goma sha hudu sun riga mu gidan gaskiya To madalla an jima kaɗan Yusuf zai sake dawowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Bauchi. Inda gwamnatin jihar ta kafa wasu sababbin dokokin hana cunkoson jama'a a lokacin azumin watan Ramadan. A zaman wani matakin dakile yaduwar annobar coronavirus. To sai dai gwamnatin ta ce ba za ta hana jama'a walwala ba da wasu ayyukan ibada da ba su wuce gona da iri ba. wakilinmu abdulwahab muhammad daga bauchi ya aiko mana jawabin gwamnan jihar akan sababbin dokokin a jawabinsa ga al'ummar jihar gwamna bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ce an ɗauki waɗannan sabbin matakan ne domin dakile ɗora cutar corona ya ce sabbin matakan za su fara aiki ne gobe a dukkan faɗin jihar an ɗauki mataki wanda aka yi shi bisa shugabanci ko jagoranci a kan wannan mummunan aloba da ya dame mu wato na coronavirus to tattaunawar mu na shugabanni ya nuna cewa wannan wata na ramadan ya kamata a sa takunkumi wajen tafsiri da tahajud da itikaf da kuma jam'i na juma'a amma jam'i na unguwanni na hamsa salawat an bari a yi kuma kada a wuce minti goma tafsiri kuma za a yi shi ta hannun rediyo ne daga mai tafsiri sai mai jan baki saboda mutane su gan shi a talabijin ko kuma gidan rediyo gwamnati za ta ba da kuɗi kwamiti ɗinmu za ta zauna da malamai da tsara waɗansu masallatai ne za su yi kuma a wani lokaci ne duk tashoshin da ba wanda suke kan ka'ida ba gwamnati ta rufe su za a koma inda yake da ake daukan mutane ake saukar da su kuma abinda ake kira social distance wato ba mamatsuwa za a yi enforcing din amma ba za a hana mutane walwala ba keke na za su yi amfani amma mutum biyu kawai za su dauka almajirai an soke amfani an bani ɗinsu a jihohinmu gaba ɗaya na arewa saboda haka mu ma kazalika duk wani abin da ake na bara mun soke amma makarantun islamiyya har yanzu gwamnatin bauchi za ce da su ta yarda da su kuma za a kawo wani kuduri wanda zai nuna yadda za su zamanto suna ciyarwa kuma suna ba da wajen kwana wa mutane amma almajirai wanda suka fito daga wani jiha za mu mai da su kamar yadda kaduna da kano suka bamu notis cewa za su dawo mana da almajirai 'yan jihar bauchi a caba su ma kamar yadda kuka sani duk makwatanmu sun soke amfani da acaba saboda yana barazana wa tsaro ana amfani a kashe mutane kuma yanzu ma da yake wannan abu ana ɗauka ta numfashi ne ba zai yiwu a dinga barin acaba wanda suke ɗauka mutum uku hudu ba mun yi amfani da wannan dama mun soke su amma za mu kawo wani ƙuduri wanda za mu sayi keke napep wato mashin mai kafa uku wasu wayannan yan acaba da sauransu kuma mun tattauna da kungiyoyinsu yadda zai kasance gwamnati za ta taimake su su saya bisa haya su biya cikin wani lokaci wasu ma musu sake samu kamar yadda muka yi abuja dama wannan yana cikin alkawarin da muka musu a gwamnatance kuma mun kira su mun gaya musu an rufe kasuwanni amma wajen kayan abinci zai zamanto a bude kuma supermarket da kantuna za su zamanto a bude sai dai dole a ɗauki mataki na social distancing kasuwannin ma manya za ba basu su bude ranar litinin da laraba da lahadi saboda mutane su je su sai abinci wannan doka zai fara aiki daga yau musamman ma wajen tarurruka ko na buki ko na ta'aziyya ko na sallan juma'a wannan bauchi kenan lokacin da ya jawabi don shaidawa al'ummar jihar irin sabbin matakan da aka dauka na yaƙi da cutar corona abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci goma 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar. Baya haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa domin karashin labaran duniya. Hukumar tara bayanan sirri ta Amurka ta ce wasu jami'an gwamnatin China sun taimaka wajen yayata bayanan ƙarya akan gwamnatin shugaba Trump. da cewar za ta rufe kasar baki ɗaya don yaƙi da annobar COVID-19 a cewar jaridar New York Times. Jaridar ta ƙara da cewar saƙon wanda ya bayyana a watan jiya ta hanyar saƙon gaggawa na waya da kafar yanar gizo na cewa nan ba da jimawa ba shugaba Trump zai kafa dokar rufe ƙasar da zarar ya tabbatar da jami'an tsaro sun shirya don tabbatar da ba a yi sace-sace ba ko masu zanga-zanga ba su samu damar aikata ta'asa ba. Sakon dai ya watsu ko ina wanda har sai da ya sa majalisar tsaron ƙasar ta fitar da sako cewar wannan ba gaskiya ba ne a ta na Twitter. Jaridar dai ta karfafa bayananta ne wanda ta samu daga wasu jami'an gwamnati shida da ke aiki da ma'aikatun gwamnati shida da kuma suka nemi a sakai sunansu. Sun ce saƙon bai samo asali daga gwamnatin China ba, amma sun tabbatar da labarin. ministan harkokin wajen china ya kira wannan zargi da cewar rashin hankali ne kana ba su da bukatar cewa wani abu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata tattaunawa da ya da gidan talabijin na fox jiya alhamis ya ce china ta yi sanadiyar jefa mutane cikin mawuyacin hali da mace-mace wanda yanzu haka ya zama babban kalubale ga tattalin arzikin duniya har ma da amurka a dalilin kin ba da bayanai da suke da shi mai kuma ya kara da cewar lallai ina da tabbacin cewar kasar china za ta gane kuranta a hannun amurka saboda wannan bala'i da ta haifar jami'an 'yan sanda sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masallata a watan ramadana yau juma'a a ƙasar kamaru biyo bayan karya dokar gwamnati da suka yi na hana duk wani taro don yaƙi da annobar coronavirus a ƙasar. Ƙasar ta Kamaru ta tabbatar da samun masu ɗauke da cutar mutum dubu ɗaya da ɗari uku, a inda mutum arba'in da uku suka riga mu gidan gaskiya. Ƙasar dai ita ce cutar tafi ƙamari a ƙasashen yankin yammacin hamada. A wata sanarwa da hukumar 'yan sanda ta fitar tana mai cewa sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masallata ƙalla a masallatai goma sha uku a bangarorin yamma da tsakiyar ƙasar da arewacin ƙasar a inda masallatan suka kekeshe ƙasa da cewar sai sun yi ibadunsu a cikin wannan wata na Ramadana wanda ya fara a yau Juma'a. duk kuwa da dokar takaita zirga-zirga da gwamnati ta kafa don dakile yaduwar annobar covid-19 gwamnan yammacin kasar awu Fanka ya ce ya umarci 'yan sanda da su yi amfani da karfi wajen ganin duk musulmai sun bi doka wajen yin sallah a gidajensu a wani sako da ya aika Ƙungiyar kasashen turai ta EU ta ware zunzurutun kuɗi dala biliyan 580 don rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta janyo da kasashen da ke cikin ƙungiyar. shugaban kungiyar Charles Michael ya bayyana jiya Alhamis cewa za a fara raba waɗannan kuɗaɗe ne daga ranar ɗaya ga watan Yuli. Michael ya ce za a yi amfani da kuɗaɗen wajen baiwa jama'a da kamfanoni tallafi da kuma ƙara inganta tsarin kiwon lafiyar ƙasashen ƙungiyar. Ya ƙara da cewar mun cimma matsaya ɗaya cewar lafiya da halin da jama'ar mu suke ciki shine kan gaba kana za mu ci gaba da bibiyar halin da ake ciki musamman a yanzu da muke tunkarar lokutan shagulgula za mu ɗauki matakai da suka dace da kuma sassauta dokar takaita zirga-zirga a taron da suka gudanar jiya alhamis ta kafar intanet shugabannin kungiyar eu sun amince da ba da waɗannan kuɗaɗe na tallafi amma ba su faɗi adadin waɗanda za su ci gajiyar kuɗaɗen ba cikin ƙasashe 27 na ƙungiyar Bugu da ƙari, hukumomi sun ce dala tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya zuwa dala tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari shida ake bukata. Kwamishinan ƙungiyar Ursula von der Leyen shi kuwa cewa yi matsin tattalin arziki ya samu a sanadiyar wannan annobar ta COVID-19 ba ƙaramin matsi ba ne a wannan zamani. To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Gwamnatin jihar Filato ta ce ta sassauta dokar hana zirga-zirga na tsawon kwanaki biyu domin baiwa jama'a damar tanadar kayan abinci da na bukata. to sai dai kuma ta ce za ta kwashe dukkan almajirai da ke jihar domin maida su zuwa jihohinsu na asali daga jos zainab babaji na dauke da karin bayani Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a bayanin da ya yi wa al'ummar jihar Plateau ya kuma sassauta dokar killace jama'ar jihar daga yau Juma'a zuwa ranar Lahadi don ba jama'a damar sayan kayayyakin abinci a kuma ci gaba da killace su daga ranar Litinin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce ganin yadda almajirai ke samun barazanar cutar coronavirus ya sa gwamnati daukar matakin mai da su gaban iyayensu. I'm directing the immediate profiling and return of all almajiris from Plateau State to their respective states of origin. Gwamna Lalan ya ce ina ba da umarnin tattara bayanan dukkan almajiran da ke jihar Filato da mai da su zuwa jihohinsu na asali su sadu da iyalansu. Na garzaya wata tsangaya da ke cikin garin Jos. Alaramman tsangayar Muhammadu Dahiru ya ce kamata ya yi da gwamnati ta tuntuɓe su kafin ɗaukan matakin. Mu masu biyayya ne a gwamnati. Idan da wani shawarin da gwamnati wani bukata da gwamnati take da shi da sai a sanar mana. In mun bi wannan tsari sai a fahimce mu. amma a yanzu aka ce za a kwashe mu a mayar da su gidajensu gaskiya waɗansu an takura musu kuma abin da ake nema ba lalle ne ya samu ba. Wasu almajiran da na zanta da su sun shaida mun cewa ba su yi na'am da matakin na mai da su garuruwansu ba. Ilyasu Abdullahi da Kano na gaskiya wannan abu da ta cewa ta yi gaskiya ban ban ji daɗin hewa. Ba ka ganin kama ita tana ganin kama idan kuka tafi gaban iyayen kuma za ku iya karatun nan? Gida ai karatu ba yi wa. In dai kana son ka yi addini ne dama ka fita ka zo waje. Ni ne kake da ancin da aka tsaya kai karatu. Hassan Malam Dashiru daga Bauchi na fito. To alhamdulillah gaskiya a gida ba ma samun yadda muke so domin da akwai abokanai wadda muke wasa da su da dariya karatu ba zai yiwu a gida ba sai a nan makaranta yasa iyayenmu suka ga ba za su iya juran mu zauna a gida mai karatu ba sai sun turo mu makaranta. Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam da ke fafutukar wa almajirai yanci ya yi tsokaci. An tabbatar da su kar a kai su da cuta wani gu ko kuma kar a dawo da su daga da cuta daga wani gu. lokacin da suke so su yi a yanzu ɗin haka daidai ba in sun tashi akwai matakan da za mu ba da shawara su ɗauka kamun a fidda yaran ko kuma kamun a dawo da yaran. Kan batun dokar killace al'umma da za a ci gaba a jihar Filato kuwa ga irin ra'ayoyin da na samu. Sunana Lawal Babotu Digital Elder tun da wannan cutar babu ita a plateau state a sa tsauraran matakai na kan iyakokin da suka shigo jihar plateau sannan shaguna da mutane suke kasuwanci a dan daga musu kafa su ci gaba da harkokin nan idan an ce za a ci gaba lamon didin nan gaskiya za a ji jiki domin da an dan bar mutane kamar kwanaki kaɗan sai a dan nema abincin cutar yana karuwa amma to in ba abinci kuma e za mutu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To a gaida Zainab Babaji. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da al'ummar musulmi a duk faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadana. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan irin tasirin da cutar COVID-19 za ta yi dangane da yadda musulmi 'yan nahiyar Afirka mazauna nan Amurka za su yi azumin watan Ramadanan a wani yanayi da ba taba gani ba. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo. yayin da kasashen duniya ke ta ɗaukar matakai daban-daban domin yakar cutar covid-19 da ta mamaye duniya a yau kusan daukacin musulmi a kasashen na duniya suka fara azumin watan ramadana mafi akasari karkashin umarnin zama a gida gudun kada ya da cutar ta coronavirus kamar kusan dukkan yankunan da cutar ta bulla a sassan duniya a nan amurka ma kasar da tafi kowace yawan masu dauke da cutar da yawan mace-mace hukumomin sun ba da umarnin a zauna a gida da ba da tazara a matsayin matakan da su kadai ake ganin za su iya takaita yaduwar cutar ta covid-19 lamarin da ya sa ma'aikatu wuraren ibada da na kasuwanci da sauran harkokin yau da kullum suka tsaya cek a nan amurka a kowace shekara masallatai da dama a nan amurkan wacce adadin musulman ta yi daɗe da haura miliyan uku a cewar cibiyar bincike ta pew kan gudanar da ayyukan ibada kamar na ciyarwa tafsiri ba da zaka da kuma sallar tarawihi waɗanda wannan karan ba za a gudanar da su kamar yadda aka saba ba sanadiyar cutar ta coronavirus Alhaji Kabir Isa Jikamshi na ɗaya daga cikin shugabannin farko wani masallacin PGMA da ƙungiyar musulmi mazauna karamar hukumar Prince George's County a jihar Maryland da ke kusa da birnin Washington a nan Amurka. Ya kuma fara bayani ne kan yadda za a gudanar da lakcoci da aka saba a watan na Ramadana. Wanda yake lakcin zai fito a kwamfuta sauran kuma jama'a da ke son kallo ya kwamfuta su suna kallo da gida kamar suna cikin masallacin kenan a santin da an saba cin abinci tare a masallaci inda aka cewa misali masallacin mai akwai mutum ɗari uku da kan ci abinci a kowace rana idan ana azumi to wannan kara abin da muke tani shine za mu fito da kan abincin a kai su nan kusa da masallaci dan bakin hanya duk masu bukata su zo da motan su su bude bayan motan a sa masu su wuce ma'ana kan abincin da mutum zai zuwa gida dafa kenan sai kuma shirin karɓar zakka da rarraba ta bukan karɓar zakka fit da kai da kuma ta dukiya da mutane suke kawowa to a yawanci bisa al'ada mutane sukan cika takarda su zo a basu cikin kuɗin ko kuma su hanci kuɗin su hannu da hannu a masallaci to wannan karan saboda corona din hakan ba zai yiwu ba illa kawai da mutane za su ga wannan wannan shafi namu na masallacin namu su cika takardu na neman wannan zakka din ko kuma agaji idan an duba takardun sun cancanta za a kama musu cek ɗinsu har gida su suje su nemi kuɗin a banki da makamantansu. To a Amurka birnin New York shine matattar cutar ta COVID-19 inda a nan aka fi samun masu ɗauke da ita da kuma yawan mace-mace sanadiyar cutar. Alhaji Yahuza Abubakar shine sarkin musulmi a birnin New York da ke jagorantar 'yan kasar Ghana mazauna Amurka. Shi kuma ya fara bayani ne kan yadda za su raba abinci a wannan karan sanadiyar cutar ta coronavirus. mai bukata ya je masallaci lokaci kaza in ma a mota kake ba in ka so ma ka sauko za a mika ma wuce. za mu samu volunteer da za su yi wannan aikin shi muka samu wannan shirin grab and go wato mutum ya zo ya dauka ya wuce haka dauka ka wuce shi kenan hmm. yadda muka tafiyar da abin kenan saboda dole ne akwai masu bukata mu dole ne a ciyar amma soke tafsiri ba shi ya sa ko a tarawi a ba zai hana kai sallah gida ba za ka yi sallah gida amma kuma akwai sharaɗi muna da malamai da yake za su mana tafsiri da safe amma a rediyo muna da irin free conference radio din nan kowa zai zo akwai tashoshi muna da malam abakar zai yi sannan muna da masallatuya da za a rinka yi za ka kowane tasha kake so za ka iya kamawa ka saurari tafsiri akwai malam rashad wanda tijo malami ne hmm. shi ma yana tafsiri to za mu samu wani ya bi shi a gida ya je ya dora masa wannan abin na ya zora shi kan facebook mu za mu kama daga nan muna ganin sa yana yi to a iya binciken da muryar amurka ta yi kusan duk ire-iren matakan da masallatai za su ɗauka kenan a wannan wata na ramadana da ya zo a wannan lokaci na jarabawar cutar ta coronavirus to koyaya masu halartar masallatai domin gudanar da ayyukan ibada suke ji da wannan hali da aka shiga usman musa umaru dan asalin jamhuriyar niger ne mazaunin jihar maryland a nan amurka sai da a ce sai a yi hamdala komi ya zamanto a gida ne za mu yi tare da iyalinmu kenan tarawi ma mutum zai gama tare da iyalin shi ya yi tarawi <clears throat> sai dai a hankali harkokin tunda a musulunce idan aka tsara doka kenan ya kamata kai musulmi ne bai kamata mu ka ketare doka sai dai kawai mu ta roƙo alfarma wannan wata na azumi mu ta roƙo allah ya ɗaukake muna wannan <clears throat> annoba ita ce mai idan ana cuɗaya da juna za a goga ma juna kenan wato ita batta yawo mutane ke yawo kenan mutane ne ke yaɗa ta jama'a baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu ka gaida mahmud lalo yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga kakame yadi alhaji bukar gursuma da masak inda ya ce salam sashen hausa da Allah ku bani dama na yi wani tsokaci. Hakika na yarda wanke hannu yana taimakawa don takaita yaduwar annobar COVID-19 amma yana da kyau 'yan uwa mu wanke harsunanmu da zuciyoyinmu musamman a cikin wannan wata mai tarin falala kafin mu kai ga wanke hannayenmu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kama mana ƙarshen wannan cuta albarkacin wannan wata na Ramadan. Sai saƙon Haruna Abdulmumini ne gora doguwa inda ya ce salam sashen Hausa muna godiya ga Allah da ya sa muka ga zagayowar watan Ramadan. To amma sai dai ya zo lokacin da duniya take fama da wannan cuta ta COVID-19. To muna kira ga ɗaukacin musulman duniya cewa ya kamata mu dage da roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan cuta a cikin wannan wata mai albarka. Saƙonmu karshe ya fito daga aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange da dan asabe mai fata ya wuri inda suka ce salam murya amurka a yau muna taya 'yan uwa musulmin duniya murnar fara azumin wannan shekara cikin koshin lafiya muna roƙon allah matsaukacin sarki ya bamu dukkanin alherin da ake samu a cikin wannan wata mai tarin alfarka ya kawar mana da dukkanin sharrin da ke cikin wannan wata ciki har da cutar coronavirus To mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku Yanzu kuma za mu kawo muku fadalar azumin watan Ramadan. sunana dr muhammad kabir masallacin juma'a na abuja alkur'ani haka yake dauke da abin mamaki da ya maganar azumi a gaban ayar sai ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su ka ce musu fa inni qarib ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako na tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roƙe shi musamman a cikin wannan wata don haka ina kiran 'yan uwa musulmi na Najeriya baki ɗaya da lalle lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i saboda Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki addu'a ita ce magani na gama gari wadda idan mutum ya rike to ya rike komai annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da ya yi a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba gami da addu'a komai da yi ya yi shi ne da addu'a daga nan kuma ya samu ya nasara har ya kai ga inda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin madina ba sai ta hanyar addu'o'i da ya ta yi kuma allah maɗaukakin sarki ya karba lokacin da mutane na makka suka yi masa taron dangi a badar addu'a ya yi ya rika daga hannu yana addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na badar har sai da mayafinsa ya faɗi to kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallam ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi ya tsare al'ummarsa to mu ma da ma al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a kuma cikin ikonsa da yardarsa sai ga ya fudda mu daga ciki kafin mu yi sallama ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice kuma kungiyar kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 tana kira da duk kasashen duniya ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamfanoni masu zaman kansu tare da masu kuɗi da su ba da tasu gudunmawa ga asusun da ta ƙaddamar don yaƙi da annobar covid-19 wanda aka shata dala biliyan takwas ake nema. A yau juma hukumomi a kasar Kenya ke shirin sake duba irin matakai da suka ɗauka a kan yaƙi da annobar COVID-19 ko yana aiki a ƙasar. Hukumar tara bayanan sirri ta Amurka ta ce wasu jami'an gwamnatin China sun taimaka wajen yayata bayanan ƙarya a kan gwamnatin shugaba Trump da cewar za ta rufe ƙasar baki ɗaya don yaƙi da annobar COVID-19 a cewar jaridar New York Times. To da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kama a madadin dukkan abokan aiki musamman Yusuf Aliyu Harande da ya ce ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti baki ɗansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare. A sha ruwa lafiya, ma'asalam.